barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan yini mai albarka na sha bakwai ga watan ramadan na shekarar 1447 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan uku na shekarar da shida ta miladiya a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan muna karatu a cikin suratul hadid ayar da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta goma sha biyar yau bai zinin layi za mu daura daga aya da take biye da ita wato aya ta goma sha shida kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta alam ya ni na amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah Allah ya ce ashe lokaci bai yi ba ga muminai da zukatansu za su tausasa su yi laushi saboda ambatan Allah wa ma nazala min alhaqi da abin da kuma Allah ya saukar na daga gaskiya ma'ana lokaci yayi da zukata za su tausasa su yi laushi saboda ambatan Allah ambatan Allah da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da alqur'ani saboda Alƙur'ani Allah ya kira shi da cewa ambato to da kama asalin kalmar zikir masdar ne na zakara ya zukuru zakara shi ne tunawa da ambato kaga shi ne masdar to sai allah ya kira alkur'ani da wannan suna kamar da ya kira sallah da muke aikatawa da sunan sallah wanda asali kalma ce da ke ba da ma'anar addu'a to haka shi ma alkur'ani Allah ya kira shi da cewa ambato yace inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da ambato wa inna lahu lahafizuna kuma mu gare shi masu tsarewa ne kaga Allah ya mace alkur'ani da cewa azzikr ambato to Allah ya ce to shin lokaci bai ba da mu'minai da zukatansu za su tausasa da ambatan Allah da kuma abin da Allah ya saukar da gaskiya abdullahi bin masudin yake cewa abin da ke tsakanin musuluntanmu da saukar wannan aya wacce allah ta'ala ya zarge mu a cikinta ita shekara hudu ne ita shekara hudu da musuluntanmu allah ya saukar da wannan aya ya har yanzu lokaci bai yi ba da zukatanmu za su tausasa su yi samun laushi su dukufa su sadu su mi ƙauya ga allah wala ya kunu kallabi na utul kitab wala ce kada su kasance kama waɗanda aka bai ma littafi min ƙabulu gabaninsu kada mummunai su zamanto kaman ahalar kitabi faɗala alaihimul abadu an ba su littafi sai lokaci ya tsawaita gare su shine al'amadu zamani malamai suka ce zamanin da ke tsakaninsu da annabawa mana aka ɗau lokaci rabansu da annabawa an safaro da annabi littafi annabi ya yi karantarwa kaga waɗanda suka samu karantarwa annabi za su fi kowa kusa da annabi kuma za su fi kowa bin abin da ya zo a cikin karantarwa annabi waɗanda za su zo bayan su ba za su kai shi ba saboda ta ɗanyi nisa wanda za su zo bayan waɗancan su ma ba za su kai wanda ba haka tafiya za ta yi ta tafiya ana nausawa kuma bayanin addini yana ɗan zagwanyewa yana janyewa to har aka kai lokacin da aka tsawaita tsakanin zamanin annabawa da zamanin wasu daga cikin waɗannan mutane da aka bai littafi Allah ce faƙasat kulubuhum sai su suka ƙeƙashe kuma daga cikin abin da ke jawo zuciya ta bushe ta ƙeƙashe shine ta yi nisa da lokacin annabawa kuma idan ba a tunasar da ita domin idan ana tunasar da ita to kullum ana sabunta mata wannan saƙon da annaba suka zure amma idan zuciya ta dau aka yi dau lokaci kuma babu tunatarwa to daga nan shi ke jawo zuciya ta keka shi sai Allah ya ce wa kafirun minhum fasiquna yawa daga cikin su fasikai ne haka wannan ayar Allah ya ji hankulan mu cewa ya kamata lokaci yayi da kamata mai da hankali mai imani lokaci yayi da ya kamata mu dawo daga sabon Allah lokaci yayi da ya kamata mu runguma Allah mu runguma addinin Allah ne abin da ya kamata mu yi na daga bautar ubangijin kada mu take yadda shaidan ya rudu waɗancan da suka gabace mu yahudawa da nasara su ne allazina utul kitaba min qabl shaidan ya rude su ya dinga ja musu tura musu buri da tura musu san tsawon rayuwa da kuma tura musu kawata musu duniya duk waɗanda abuwa su suka taru sai suka mantar da su asalin abin da yake shi ne mafi muhimmi gare su suka dukufa ga duniya Allah ce kuma da yawa daga cikin su fasiki ne masu bujire ma Allah masu saba ma Allah Yeah. Allah ya ce i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha ku sani cewa Allah ya ya ƙasa bayan mutuwar idan ƙasa ta tsirar da tsiro biyan da tsirar nan ya bada sha'awa za a kai lokacin da zai zo ya daina bada sha'awa za a kai lokacin da duk wannan kyan nasa da ya banyan nan duk zai tafi sai ya koma ya bushe ya kakkare ya zama diddiga shikenan ba a baya ba da sha'awar komai to daga nan sai Allah ta'ala kuma da hikimarsa sai ya sake rayar da wannan ƙasa da ta mutu mutuwar ƙasa bushewar tsiran da ke kanta shine mutuwar ƙasa to Allah ke rayar da ƙasa bayan ta mutu idan Allah ya saukar mata da ruwan sama to sai ta samu rayuwa kamar da ke cewa wata al'arba hamidatan fa'iza an zalna alai halma a hatazza wa rabat wa ammatat min kulli zaujin bahi kakan ga ƙasa busashiya amma da mun saukar mata da ruwa to sai daga ta rayu kamar da faɗa wata yarwa min ayati annaka tara al-ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat sai ce innal ladhi hayaha la muhyil mawt Lallai wanda ya rayu da wannan kasa da wannan ruwa ta tsirar da shi ne rayuwar Allah ce to lalle mai ta da matattu ne to Allah ce ku sani Allah shi ke rayar da kasa bayan mutuwarta kamar yadda yake rayar da kasa bayan mutuwarta haka ne yake rayar da mutane bayan sun mutu haka nan ma yake rayar da zukata bayan mutuwarsu zuciya ta kan mutu ta bushe ta kekace to da Allah ya so dawo da ita cikin rayuwa sai Allah ya dawo da ita yana karkashin yuhyil Allah yuhyil arda ba'da mautiha kamar yadda yake rayar da kasa ba mutuwarta haka nan yana rayar da matattu bayan sun mutu haka nan yana rayar da zuciya ita ma bayan mutuwarta yace kad bayyana al ayati la'allakum ta'qilun mun bayyana muku ayoyi mun ka muku hujjoji mun ka muku dalilai masu gamsarwa da za su gamsar da ku cewa annaba wannan gaskiya su sannan sakon da suka zo da shi tabbas daga Allah ne sannan Allah nan akwai shi kuma ya cancanci bauta shi shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba sannan kuma yana da cikakken iko yana da cikakken ilimi duk waɗannan bayanan su ya zo cikin komai cikin ayoyi a sama a ƙasa a ko'ina akwai alama da ke nuna maka akwai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shi kaɗai cancanta abota ba shi ke da cikakken iko kuma shi ke da cikakken ilimi kuma waɗannan annabawa akwai alamu da suka tabbatar lalle masu gaskiya ne daga Allah to amma Allah ya ce ga Allah ku tafi da fatan kwai hankali amma gaba dukkan mutane ke hankali ba bal kadan ne daga cikinsu masu hankalta su gano waɗannan ayoyi su kuma amfana da su amma da yawa daga cikin mutane birrit suke yi da waɗannan ba sa sa hankali ba sa ma kai hankalinsu ko tunaninsu game da ayon kamar da ya ce waka ayyin min ayatin fil ya wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun na وأقربوا الله Allah ya ce innal musaddiqina wal musaddiqati wannan shine kira'ar mafi yawan malaman karatu al musaddiqina da damma shadda akan sadun da kuma shadda akan dada an gane ko to da karanta shi al musaddiqina wal musaddiqati sai zama asalin sa al-mutasaddiq naka kenan kun ga asalin al-musaddiqu shine guda shi kuma al an dauko ta ne daga kalmar tasaddaqa kaga tasaddaqa idan an sa mata ta'un ma'anarta ya ba da sadaka shine tasaddaqa ya tasaddaqu yana ba da sadaka ɗaya kalmar kuma wacce ba ta da ta'un ita ce sadaka sadaka ga shadda amma babu ta'un ita kuma wacce ga shadda ga ta'un ta sadaka ya ba da sadaka ita kuma sadaka ya gasgata wallazi an ji sadaki wa sadaka bihi ya gasgata an gane wannan kalma ta sadaka ko to akwai ɗayar kuma ita ce sadaka ita kuma sadaka babu shadda ma'anarta ya faɗi gaskiya idan mutum ya faɗi gaskiya sai a ce sadaka kamar da mala'ika jibril da gidan mai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo yake masa tambayoyi in yace ni anil imani ya ba shi ansa sai ce sadaqta kai gaskiya ba sadaqta ba in an ce sadaqta ka gaskata amma sadaqta kai gaskiya za ka yi zama gabanin bambanci waɗannan kalmomi guda uku sadaka kai gaskiya saddaka ya gaskata mana an yi abu ko an faɗa abu ka ce haka ne shine ka gaskata kamar ka ce lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan Allah ne to ka sai ce ka gaskata Wannan ko bai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah bane sai ya ce bai gaskata ba ga wannan shine ma'anar saddaka ita kuma ɗaya ta saddaka kowanne yana da ismul fa'il shi sadaka na yin gaskiya mai gaskiya sai a ce sadiqun da haka as-sadiqu mai gaskiya shi ko mai gaskatawa sai a ce al-musaddiqu mai yin gaskiya mai gaskatawa shine al-musaddiqu shi kuma mai bada sadaka al an gane ko to wannan muna ta mai ta'un ce al da haka kenan asalinta da al-mutasaddiqina wal haka asalin kalmar an gane kamar da zuwa kan suratul azab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات kun ganin ya zo da tawon ɗinsa na asali to anan sai aka idgaman tawon ɗin Fisa shine dalilin jin shaddan nan da haka dalilin jin shaddan nan sakamakon shigar da tawon ɗin da aka yi cikin sadu shi yasa sadin ita ma ta zo da shadda amma dalun dama tana da shadda da mai sadaka dalun na da shadda mai ta sadaka nan ma dalun na da shadda to amma sadin abin da ya sama mata shadda shine shige wata wanda ta yi cikin sadin maimakon a ce na ta ka ce na an gane wannan ko to wanda ta kira jama'a kenan ana nufin waɗanda ke ba da sadaka maza da waɗanda ke ba da sadaka mata wa aqradullah qardan hasanan kuma suka ba mu Allah bashi bashi mai kyau akwai kirar ibnu kathir da wasu tare da shi suna karanta ta innal na babu shadda asadun kaga idan suka tira shadda asadun sai ta koma ta zama daga sadaka sai zama masu gasgatawa masu gasgatawa maza da masu gasgatawa mata a gane ko kamar wata kira ta fi yawa kuma akan ta mafi yawan tafsiran malamai suka tafi cewa masu sadaka maza da masu sadaka mata wa laha qardan hasana suka bai ma Allah bashi bashi mai kyau kun gashe mace mata na bada sadaka kuma ta samu ladan sadaka Allah ya ce yi za'afu lahum wanda suka yi haka za a rubanya musu amma da sadaka an bai ma Allah bashi mai kyau duk abin da ka bayar na sadaka to ka bai ma Allah bashi kamar yadda ya ce man zalla ya yi Allah qarzan hasanan to sakamakon da Allah zai ne za a rubanya musu wa zai rubanya musu Allah kun ga anan ya kawo shi ala ta mabni li malam yusamma fa'ilu za a rubanya musu walahum ajrun karimun kuma suna da wani lada mai karamci shine gidan aljanna ko za ka duk wanda ke bada sadaka Allah na rubanya masa akallan ladan da za a baka akan kowace sadaka shine a baka lada goma wana a baka ladan kamar ka ba da wannan sadaka so goma idan ka ba da ladan doya kyautar dubu daya sai a baka ladan kamar ka ba da dubu ɗai ɗai so goma hakanan allah ya kan riɓanya har zuwa ɗari bakwai sai zama na ka ba da dubu daya sai a baka ladan kamar ka ba da sadaka dubu ɗari bakwai haka allah ke riɓanyawa hakanan ma allah ya kan riɓanya fiye da haka shine wallahu yuzaifu liman yasha' Allah ya kai rikon ya fiye da ɗari bakwai nan zuwa inda Allah ya so wannan ya dangana ga niyyarka da ikhlasinka da kuma irin kundin balar da kai gurin ba da sadaka wani kan ba da sadaka kaɗan amma kundin balar da ya yi ta ɗara ta wanda ya ba da mai yawa wani yana da dubu ɗaya ya ba da dubu yana da dubu biyu ya ba da dubu ɗaya kaga kundin balansa ba daidai take da wanda ke da eh, miliyan 100 ya ba da miliyan 1 ba kaga ma ka kwatanta da wanda ya ba da miliyan da wanda ya ba da dubu ɗaya kaga ba ka kwatanta su wanda ya ba da miliyan ba ka kwatanta shi da wanda ya ba da dubu ɗaya to amma kundin balar shi Allah yana lura da kundin balar da kai kuma Allah yana lura da niyyarka to waɗannan su ke sa wata sadaka fuwata sadaka waɗi da kuma samun lada a gurin Allah na'am والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa to waɗannan su ne siddiƙai siddiƙai jam'i ne na siddiƙun siddiƙun kalma ce da aka ɗauko ta daga sadaka ko sadaka sadaka yanzu muka yi ta sadaka ya gaskata Sadaƙa ya yi gaskiya Wasu suka ce an ɗauko ta daga sadaka ma'anar siddiƙuna masu yawan yin gaskiya haka mutumin da ke yawan yin gaskiya ya zama siddiƙun wasu ma suka ce a'a daga sadaka ne masu yawan gaskatawa wanda ke yawan gaskatawa daga abubakar ya gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka samu shi siddiƙun ita kuma wacce na faɗin gaskiya kamar da zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna ar-rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan kaga ana magana faɗin gaskiya don haka siddiqun yakan yakan yiwu an dauko ta daga mai faɗin gaskiya ya zama siddiq mai yawan gaskatawa ya zama siddiq sannan kuma sai ta zama wani matsayi ne na daraja ta ɗaukaka da waliyan Allah wanda ita ce daraja ta biyu a cikin waliyan Allah gaba ɗaya daraja ta farko ita ce daraja annabawa kaga annabawa su ne kan gaba a cikin waliyan Allah gaba ɗaya to annabawa ke da daraja ta ɗaya wanda ke biye da su su ne sindikuna Allah ya ce man tsaye Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin to da ka Allah ce ga hanyar da ake bi a zama siddiqi shine kai imani da Allah kai imani da manzannin Allah ma'ana ka gaskata duk wani manzo da Allah ya aiko kuma manzon da Allah ya aiko maka musamman mu da muke al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. manzon mu shine Annabi Muhammad sallallahu ka riki shari'ar nan ka yi aiki da ita to da haka ake samun wannan matsayi na siddiqun ba wai gane shi ake yi ba cewa kai dan wane jikan wane jikan waliyi wane to ku ne gefen sindikai, su kuma waɗannan gefen wane dan wane jikan waliyi wane su kuma su ne gefen shahidai ba haka bane aiki ne Allah ya ce gashi duk wanda yayi zai samu imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiqun wasu malamai da yawa sun bai da waƙafi a nan ma'ana jumla ta cika an gama labari abinda zai biyo baya wani sabon labari da ka wallazi na amanu billahi wa rusulihi ula'ika hum as-siddiqun waɗanda suka yi mani da Allah da manzanninsa su suke matsayin sindikai. su kuma shuhada wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nur su kuma shuhada'u suna da ladansu da su a gurin ubangijin kaga an raba waɗancan siddiƙai ga nasu su kuma shuhada ga nasu shuhada mafi mafiyan malamai su ne shahidai a gurin yaki. an gane duk da cewa allah shuhada jam'i ne na shahidun shahidun yana zuwa wanda ya mutu a gurin yaƙi ya zama shahidun haka nan mai shaida shi ma ya zama shahidun Allah ya ce wastashidu shahidain min rijal shahidai shahidain ana nufin masu shaida ba ana nufin wanda suka yi suka rasa rayukan su fi sabilillah kun ga kenan shi kalmar shahidun tana zuwa da waɗannan ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar mai shaida duk mai shaida shahidun ne haka nan wanda ya mutu a gurin ɗaukaka kalmar Allah shi ma shahidu kuma kowanne Allah ta'ala ya ambace shi da cewa shahidun kuma jam'in kowanne shuhada kowanne yana zuwa da jam'in shuhada an gane ko Allah ta'ala ya jama'a kowanne da shuhada yana cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu wa tilka al-ayyam dawiluha bayna an-nas wa liya'lam Allahu na amanu wa yattakhidha minkum shuhada kaga shuhada anan ana nufin shahidai Allah ya dauki shahidai waɗanda suka mutu gurin daukar kalmar Allah a cikin ku haka na a wata aya wannan kaga jami'i shi ne wata aya ke cewa ahlul kitabi eh, ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillahi mana amana ta tabghunaha iwajan wa antum shuhada kaga wa antum shuhada kuna masu shaidu haka kenan shaidu shuhada yana zuwa da ma'anar kalmar masu shaidu da kuma ma'anar shahidai to amma annan ana nufin shahidai an gane wasu ce mafi yawan malamai haka suka ce an samu wasu na basu da yawa suka ce ana nufin masu shaidu aka ce kuma masu shaidu ana nufin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi saboda Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas to amma dai fasara da tafi inganci ita ce kuma abin dogaro shine cewa shuhada waɗanda suka rasa rayukansu wurin ɗaukar kalmar Allah waɗanda ake kira shahidai to su ake nufi a nan Allah ce wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nur suna da ladan suna da kuma haskensu. haske kamar da muka yi a karatun mu na biya an gane da yake cewa yau matarar mumini na walmuminati ya sa'a nuruhun bai na aidihi babiyar kaga haske ne na hakika wannan shi ma'ana ta hakika na kawo sun fassara shi ne cewa haske ne na hakika wannan Allah ya faɗa cewa ranar lahira to Allah zai ba muminai haske to waɗannan shuhada'u suna da haskensu kuma suna da ladansu kowanne cikakke ga lada cikakke kuma ga haske cikakke wasu kuma suka ce a'a nurun ana nufin shari'a domin nurun tana zuwa da ma'anar shari'a a ma'anar majazi shi suke kira majazi asalin ma'anar nura hakiki shi ne haske majazi shari'a an gane ko ya ce wa kajja a kuma Allah nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku da wurin Allah wani wannan haske ake ne ba ana nufin wani haske dawo irin na fitila ana nufin shari'a kenan kun ga ana amfani da nurun bi ma'ana shari'a ana amfani da nurun bi ma'ana haske to da ka ma'ana suna da ladan su da hasken su waɗanda suka fassara shi da majalis suka ce suna da hasken su da shari'a to kaga waɗannan su ne bangare na biyu wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum musaddiqun na farko wanda ke biye da su wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum su ko wanda suka kafirta ga Allah والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم سوكو نند سكا كفرتا سكا كريتا آيو يمو أنا شتو وأن سوني ما أبو تروتر جحيم سوزا أشكر وتر جحيم وكما أذب تدسوا أشكين الله يمانا سكا نعم يحسبهم أنما الحياة الدنيا فمثل غيث أعجب cikinta Allah ya fayyace mana rayuwar duniya ya fayyace mana ita gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa sannan ya buga mana misalin ta ga yanda misalin ta yake sannan kuma ya gaya mana yanda ƙarshen al'amarin ta yake farko Allah ya ce ku sani ilamu kaga ku sani ga wannan shafaɗa ce mai kyau abinda za a ce ma kaga sani ka fi sa hankali don ka sani fiye da abinda za a gaya maka shi Allah ta ku sani annamal hayatu duniya cewa kawai rayuwar duniya annama tana takaita zance kawai ba ta wuce wannan abin duk wani abu na rayuwar duniya bai wuce wannan abin da Allah zai faɗa annamal hayatu duniya la'ibun wa lahaw wasa ne da sharholiya da wargi ai sharholiya kaga galibi mai wasa da sharholiya yana shagalta sai ka ga ka shagalta daga wani abu muhimmi gare ka da ka dauki wasa kana yi ko a waya ka dauka kake buga game kana daddanawa kana daddana ko da zaka akala sai ga ya kamata ma da kai abu kaza amma game din da ya dauke maka hankali ai ya kamata ma a ce yanzu ka tafi guri kaza ai karfe kaza kuka yi alkawari gashi kana ta dandanan game baka an kara ba har lokaci yayi to kaga daga cikin tasirin wasa da sharholiya shine zai shagaltar da kai daga abin da yake muhimmi gare shi wasa da sharholiya bai daga cikin ababen da suke cikin muhimmai a rayuwarka akwai muhimman abubuwa shi wannan da gefe yake don kai sake zamantowarsa ba shi bane muhimmi sai ya shagaltar da kai daga muhimmi ne la'ibon wa lahawun wa zinaton da kyalkyal da kawa kawa gurin kayan sawa kawa gurin abin hawa kawa a gidaje kawa a hanyoyi kawa komai wannan shine rayuwar duniya kyalkyal din nan shine rayuwar duniya ta burge ka ta ci ado ta burge ka game da lafiya ta iza aka zata al'arzu zukurufa ha wa zayyana aka tsawata ta to rayuwar duniya ke. Allah ce wata fakurun bainakum da kuma fariya tutiya tsakanin kai nayi kaza kai ba kai ba ni nayi kaza kai ba ka isa ba nayi kaza nayi kaza wannan shi ne fariya shi wanda ce ai ni ma nayi kaza da kai ba ka isa ka yi shi ba ni ma na yi kaza da kai baka isa ba to wannan fariya da tutiya yana daga cikin ɗabi'a ta rayuwar duniya abu na gaba Allah ya ce wata kasurun fil amwali wal aulad takasur shine gasa da takara kuna gasa da juna game da dukiya da yaya wannan ya ga sai ya wuce wannan a dukiya wannan ya ga sai ya wuce wannan haka na wannan ya ga sai ya wuce wannan a diya wannan ma ya ga sai ya wuce wannan wannan ya wuce shi sai ya kamo shi to wannan shine ga kada sai Allah ce to wannan take rayuwar duniya ba misalin ta yace kamar salin ghaisin misalin ta kamar ruwan sama shine ghais a'jabal kuffara nabatuhu ruwan sama nan ya sauka sai ya tsirar da tsiro tsiran nan shi ne Allah ya jingina shi zuwa ga ruwan sama cewa tsiran ruwan sama saboda tsiran ya samu ne a sakamakon saukar ruwan sama a ƙasa to da sai fitar da tsiro sai tsiran nan ya fito ya banya ya zama abin birgewa da abin ban sha'awa Shi ne Allah ya ce a'jabal kuffara batu sai tsiran ya birge manoma su ne kuffara kaga fara ana za ka babaki ke ce manoma su ne faru ba ana nufin manoma kafirai ba ne ana nufin asalin ma'anar kalmar dama asalin ma'anar kalmar kafara shi ne ba kafara ya rufe to da ka kunga manomi kalmar ta daidai da shi saboda manomi shi ke binne iri a ƙasa kaga ya rufe iri a ƙasa ya zama kafirun amma na iri kafirin iri ya binne iri a gane ko shi kuma wanda ya kafirce ba Allah shi ma zama kafiri saboda ya rufe wani abu abin da rufe shi ne ni'imar Allah a gare shi Allah ya halicce shi Allah ya masa ni'ima Allah ya sauka masa da ruwan sama ya bashi arziki ya bashi lafiya ya bashi komai kuma duka waɗannan abu Allah shi kaɗai ya masa amma da ya tashi sai ya rufe sai ya koma ya bauta mu wani kaga ya rufe shi ma ni'imar da Allah ya masa ya rufe ta to haka daga nan aka samu butulci aka sanya masa suna da kafirci saboda butulu butulu yana rufe ni'imar da aka masa mutum ya kyautata maka sai ka rufe baka ce ya kyautata maka ka kai masa butulci to haka nan kai wa Allah butulci to daga butulcin nan aka dauki kalmar kafirai waɗanda suka yi ma Allah butulci to da ka kaga ba za ku yi mamaki ba kun an ce a jabal da batahu an ce manoma ake nufi da kufar ba ana nufin wai kufar waɗanda suka kafirce ma Allah ba ana nufin kufar da asalin ma'anar kalmar na rufewa to da ka manoma kuma an ce abin da yasa aka ambaci manoma saboda sun suka fi kowa sanin shuka su ne ma'abota shuka da ka idan shukar da ta burge su to kun ga kyawun da ya kai kyawun kamar wanda yake masana harkar eh, abu duk wanda yake masana abu ne magini injiniya mai gini ya zo ya ga gini ya ce ka gini nan ya birge ni kaga ba daidai yake da wanda bai san komai bai ce gini nan ya birge Ka ga wanda saboda gefensa ne bai cewa abu ya birge shi sai tabbas birgewar ta kai birgewa to shi yasa su ma aka ce abin ya birge su saboda da har ya birge su lallai yabanyan nan ta kai yabanya kyawun gonan nan ya kai kyawun Allah ya ce sun maye hiju sannan sai ya zo ya bushe ya kashe ga ta na da ban sha'awa amma kwana ta shi sai ji sha'awar nan ta kau sai ga ta fara yankwanewa ta zo ta bushe ta zo ta zama eh, fatarahu musfarran sai ka gan shi yana fatsi kalmar fatsi fatsi ko kalmar korawa ko rawaya za ga ya koma yalo yalo shine musfarran zai koma yalo yalo kaga daga nan duk kyan dama kyan shuka tana koriyan nan shar amma da wannan kalan ya tafi to kaga dishi a ta tafi to kaga wannan sha'awar ta tafi mai kone hukama sannan ta zama diddiga ta riga ta karye ta gama shi kenan babu ita ba ta tafi to haka duniya ta za ta baka sha'awa daga ba sai ta koma tana daina baka sha'awa ta zaga abin da yake baka sha'awa a wani lokaci sai gaba shi ke baka sha'awa sai sha'awar nan da take bayarwa duk ta kau sannan ta koma kuma ta ƙare ta lalace ta mutu kamar yadda wannan gona take mutuwa to wannan shine misalin rayuwar duniya to za ka duk wanda ya sake to ga yadda take in baka san ta ba ga yadda take kar ka bari ka rude ka Allah ce fala ta gurranna kumul hayatud duniya kada rayuwar duniya ta rude ka kasa kankance mata komai tunanin ka rayuwar duniya burin ka duniya ba ka mai da hankali ga abin da yake shine mafi ala ka gyara lahirarka ka shirya makanka ka shirya da ubangijinka duk ka fito da kai dai bukatar ka ya za a yi duniya ta samu to ga yanda duniya ta ko ta samu to karewa za ta zo ta ka tara ka tara ka tara sai ka zo ka tafi ka bata a daidai lokacin da kake da tsananin bukatar ka mora ka yi ta wahala ka yi ta tarawa ka yi ta tarawa ka kai kake zata zaka mora sai ga zuwa ɗauke ka Allah ya ɗauke ka zama na gaba ɗaya ba za ka fita da komai ba komai ba za ka fita da shi babban da kafai ka duba kawai duk abin da ka tara in ka tara duniyar nan da likafani za ka fita likafanin ma ka gaba sai an samu mai tsada ba ba ka ji ana alfahari ga sayan likafani wane ta alikafanin da na saya za a binne ni ya fi wanda ka saya amma ana ana alfahari a ce ai rigar da nasa ta fi taka tsada amma baka taba ji wani alfahari cewa ai likafanin da na saya an mutu abin da da shi ya fi wanda zaka sha ko ba zaka iya saya ba ko duk yadin likafani na na ya yadi ɗaya dubu ɗari wani yadi ɗaya na likafani kaga baka jin wannan saboda ba nan ake rigegeniya ba kuma likafanin nan shi ne kaɗai rabanka da zaka bar duniya da shi ka shiga kabari da shi to da haka haka duniya ta sai Allah ya ce fil akhirati azabun shadidun maghfiratun min Allah wa sana bayan duka wannan abu ɗayan bi makoma ɗayan bi ke jira mutane wanda ya mai da hankali ya fita fitin duniya ya kyale ta da jarholiyarta da ta ya mai da hankali ga abin da yake shine gaskiya to wannan shi zai samu kyakkyawar rabo a gurin Allah kuma wancan ba irin wannan ne. shi wancan ba irin wannan bane da Allah ya kamanta shi da wasa da wargi da sharholiya ciwon ta da gaskiya ne rayuwa ce da gaskiya kuma ni'ima ce ta hakika ba mai gushewa ba ba irin wannan ba da za ta tawo ta gushe ita wancan ba ta gushewa to shine Allah ya ce a lahira ku dai azabun shadidun azaba mai tsanani ga waɗanda suka kafirce wa Allah duniya ta shagaltar da su suka shagala suka fi tabbatin abin da yake shine abin da ya kawo to suna da azaba mai tsanani wa magfiratu min Allah wa ridwan ko kuma daya shine gafara daga Allah da kuma yarda wanda shi ne ga waɗanda suka fahimci duniya sai suka batta a matsayinta suka rike abin da yake shine daidai suka ba Allah suka karbi dokar Allah suka yi ma Allah da'a da waɗannan suke samun yarda a gurin Allah da kuma gafara sai Allah ya ce wa mal duniya illa mata'ul ulguru rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi na yaudara shine al-ghurur da dammel gawa gaina shine yaudara masdarin kenan to za ka rayuwa ce ta yaudara za ta yaudare ka ta nuna maka man da gaske ne in ka sa kankance sai ka gano ashe ba da gaske ba rayuwa ce za nuna maka ai ka gama komai ka gama tara komai ka ci gaba da cin duniya ka lafiya lau babu tarnaki babu komai sai tafiya ta yi tafiya ka gano ashe ba haka ba ne to da ka rayuwar duniya a ciki da ka wannan aya na daga cikin Allah ka ja hankulanmu kada mu sakankace wa rayuwar duniya kada mu shagalta ga rayuwar duniya mu mai da hankali ga rayuwar da take ce ta gaskiya ta dandan na you. Allah ya ce sabiku ila magfiratin min rabbi ku yi gaggawa zuwa ga gafara daga ubangijin ku yi gaggawa wa jannatin da kuma aljanna wacce take arduha ka ardis samai wal ard fadinta kaman fadin samai da ƙasa a jera sama ta daya sai inda ta kare sai a jona mata sama ta biyu sai inda ta kare a jona sama ta uku inda ta kare a jona ta hudu haka har a jona sama ta bakwai inda samman bakon gaba daya suka kare a jona ƙasa ta ɗaya a jona ƙasa ta biyu har zuwa ƙasa ta bakwai wannan shi ne faɗin aljanna malamai suka ce kuma galibi abu tsawonsa ya fi faɗinsa ta wannan faɗin kenan ya kake zato ga tsawon kuma to da ka aljanna ce wacce Allah kaɗai ya san iya faɗinta da girmanta tana da yalwa kuma ni'imominta ba sa ƙarewa ba ina nan duniya ba ne Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi gaggawa zuwa ga abin da zai sama muku wannan duk wani aiki na alkhairi tun da ce ku yi gaggawa zuwa gari ta kaga duk abin da zai ja maka gafara Allah kowane irin aiki ne ana nufin kai gaggawa zuwa gari wasu malamai sun fassara ta da abubuwa da ake kiransu misalai wasu eh, ana nufin ka samu takbiratul ihram a kowace sallah ka samu takbiratul ihram to kai gaggawa kaga gaggawa ne amma ta bangare guda wasu kuma suka ce a ana nufin an zo yaƙi ka zama tsohon gaba gaba a gurin yaƙi kaga shi ma wannan gaggawa ce amma ta ina ta bangare guda wasu kuma suka ce a shi ne ka zo masallaci da wuri ka zama kai ne farkon zuwa masallaci kuma kai ne karshen fita daga masallaci kaga shi ma wannan duka gaggawa ce amma ta bangare guda abinda Allah ya faɗa duk wata hanya ta gaggawa zuwa ga alkhairi duk abinda zai ja maka gafara zuwa ga ubangijinka to ki gaggawa zuwa gare shi a jannatin ardu has samawati wal ardu idda lil ladina amanu billahi wa rusuli an tanade ta ga wadanda suka yi imani da Allah da ka kaga ma'ana aljanna an daga an tanade ta tana da ba kamar da mutazilawa ke cewa a'a ba tanade ta ba sai nan gaba ne Allah zai tanade ta maganar da Allah ke yi cewa ya tanade ta ya tabbatar da cewa lalle tana na. Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wancan falala Allah ne yake bada ita ga wanda yake kaga kenan shiga aljanna da falalar Allah ake shiga ayyuka su ne musabbabai amma ba su ke shigar da kai aljanna falalar Allah da rahamarsa mun roƙon Allah ya shigar da mu aljanna da falalarsa da rahamarsa sai ya ce wallahu zul fadli azim Allah shi ne abocin falala da girma al-azim yaudu ila al-fadl kun ga al-azim ya zo da damma to kenan falalar Allah mai girma ce to da ka falala Allah tana da yawa shi yasa ya ba wa bayan sa falala akan aiki kadan sai Allah ya bunƙasa shi ya haɓaka maka shi ya baka kyauta mai yawa a cikin kansa

ne يقتلون ويقتلون الناس ومن Allah ya ce ma saba min musibatin fil da wala fi anfusikum babu wata masifa da ke aukuwa a bayan ƙasa ko a cikin ku asalin kalmar masifa shine abin da ya auku duk abin da ya auku to ya zama masifa kaga abu mai alkhairi ne ko na sharri asali a larabci ya zama masifa duk abin da ya same ka to amma a al'adance sai aka mai da masifa zuwa ga mummunan abu kaga mutum baya gina gida a ce a ah, ashe ka samu basifa kaga da mutum haka kaga an riga a al'adance an mai da ita ga abin da yake na bala'i wanda mutum baya to da ka kowanne yana shiga cikin ma'anar ayar ana nufin kowanne da mai kyan da mara kyan duka daga Allah ne shine ma an saba min musibatin fil ardi a bayan kasa duk abin da ya auku mai kyau ko mara kyau bala'i ne girgizar kasa ne Eh, ambaliyar ruwa ne duk na daga cikin bala'o'i da ke faruwa a bayan ƙasa ba sa faruwa sai da izinin Allah haka nan alkhairin da ke faruwa a ƙasa su tsirai su abu kayan itatuwa a ma'adanai da ake fitowa da su duka da izinin Allah haka nan wala fi kun babu wani abin da zai auku a gare ku na sharri mummunan abin da ba kwa so mutuwa kaga tana daga cikin musiba kamar da ce fa asabatkum musibatul maut rashin lafiya kaga shi ma musiba ce hatsari masifa ne haka nan talauci masifa ne haka nan duk wata masifa da za ta same ku a jikinku ko ko abin alkhairi Allah ya baka baiwa Allah ya baka gida ya baka mota ya baka mata duk waɗannan na daga cikin masifa na alkhairi to kowanne Allah ya ce illa fi kitabin face dama can yana rubuce cikin wani littafi min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicce ta ita abin da ta auku ita masifar kafin ta auku kaga Allah ne ya ta da ita shi ya halice ta to kafin ta samu Allah ya riga ya rubuta duk abin da zai auku da haka duk abin da zai same ka na alkhairi na sharri na rashin lafiya na mutuwa na talauci na menene komai Allah ya riga ya rubuta shi kuma Allah bin Abbas ya ce Allah wa annama asabaka lam yakun li yusibaka wa annama asaka lam yakun li yusibaka to da ka duk abin da ya kubuce maka da mu zai taba samun ka ba duk abin da ya same ka da bai kubuce maka saboda komai muƙaddari ne Allah ya rubuta yace inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah za ka yi mamaki ya za a iya rubuta ba haka a ce kowa da kowa wannan fa kaddara fa ta gaba daya jumlatan wa tafsila gaba daya abin da zai auku a duniya da kuma abin da zai auku ga kowane mutum guda shi a karan kansa Allah ya kalli ya sai ya rubuta abin da zai same ka kwanakin da za ka yi a duniya kullum rana, abin da za ka samu a wannan yini abin da za zai shiga cikin ka da abin da zai fita da abin da za ka sa na tafafi, da wanda za ka yi magana da shi da abin da za ka faɗa da an rubuta kaga abu ne da yake da ban mamaki da gangamewa ta yawa wallahi shekar ka ɗauka wani abu ne mai wahala a guran Allah bai da wahala amma ga wurin mutane a ce ka rubuta kawai mutum abubuwan da zai aikata ko ka zauna kai ta rubuta abubuwan da yake aikatawa an hada ka da aiki to Allah wannan abu ne mai sauki a gurin shi ya sani kuma ya kire dike ya ce li kai la ta'sau ala ma fata Allah ya yi haka kuma ya sanar da ku don wannan amfani domin kar ku damar da kanku game da abin da ya kubuce maka duk abin da ka nema maka samu karka damar da kanka ka dauka dama haka Allah ya kaddara shikenan an wuce nan kuma ba ka wuce kaddara Allah kaga sai ka amma idan baka san wannan ba kaga kullun kana cikin damuwa kullun kana cikin bakin ciki dan me na rasa kaza dan me ban samu kaza ba haka nan Allah ya ce wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi murna da abin da ya ba wannan murna ba ana nufin kada ka yi murna ta farin ciki ba a ita murna ta farin ciki ka yi murna ta farin ciki da abin da Allah ya baka kana tare da yawa Allah godiya don haka murna da ke dauke da godiya ta Allah wannan ba ta da matsala amma murna da za ka yi ta girman kai da jiji da kai ta wannan ita ke da matsala ita ce murna faraho batsarin wa asharin haka suke fasara murnar da ba a so murna ta girman kai da dagawa da jin kai su mummunai domin katsi saboda ka san ba kokarin ka bane ba ka san ba dabara ka bace ta baka to kaga idan ka samu ni'imar sai kai murna kuma kai wa Allah godiya ka kuma kan da kai ga Allah ka san shi ya baka to wannan shine abin da ake to da ka wala bi ma atakum kada ku yi murna irin murna ta girman kai da jiji da kai da ganin cewa ai dama kai dole gefen ka kenan dole ka samu kaza to kaga kai ka kai wa Allah godiya ba yace wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin faqur Allah ta'ala bai san dukkan mutumin da yake mai alfahari ne shi ne mutumin da yake mai jiji da kai mai girman kai da takama shi ne muhtar yana takama da abin da Allah ya ba shi, kuma fakurin mai alfahari da fariya da tutiya game da abin da Allah ya bashi to Allah bai kauna daura da haka abin da ya kamace ku da abin da kuka samu ku ma Allah godiya akai ko ku san Allah ne ya kaddara ya baku ba dabara ku bace ta baku hakan zai sa ku duku bayo Allah godiya da kuma kaskantar da kai ga Allah sannan kuma abin da ya kubuce maka to zaka samu relief zaka san cewa dama Allah bai kaddara ka samu to tun Allah bai kaddara ka samu dan bai ma zaka wala da kanka ba mai iya baka shi sai Allah kuma Allah bai kaddara ka samu shi kenan sai ka sa zuciyarka inuwa hankalinka ya kwanta sai Allah ya ce allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wadanda suke masu fariya da kuma takama su ne kullum muhtalin mai takama fakorin mai alfahari alatika su ne waɗanda suke rowa rowa shi ne hana abin da Allah ya wajabta maka ka baya suke rowa wa ya nasu bilbo. kuma ba wai kawai ma sun yi rowan su a karan kansu ba kuma sun umarci mutane da su rowa kuma wanda ita ce mafi tsananin rowa kai ka hana kuma ka hana a bayar to suna lalazi ne kaluna da amuruna nasu wa manya tawalla duk wanda ya juya da baya ya kiya bayar Allah ya ce ya bayar ya kiya bayar ya rowa to ya sani fa inna Allah huwa al Allah shi ne kadai al-ghaniyyu mawadaci shine ma'anar zuwan huwa wannan huwa tana kiranta damirul fasli sannan kuma ga alif wal lam da yake nuna babu wani wadatacce sai Allah Shi ne alganiyu duk wani wadatacce ƙarya ne wadatarsa ta kawai ta rufa ida ce ba wai ta haƙiƙa ba ce amma wadatacce mawadaci haƙiƙa shi ne Allah Shi ke da wadata kuma shi ne bai da bukata zuwa ga komai kuma shi ne wanda babu wani abu ba sai yana da bukata gare shi to ne Allah alganiyu kuma shi ne shine Sha yabo, abin yabo Shi ne Allah wanda ake yabansa to da ka Allah ta'ala ya ja hankula mu amma mun yi rowar to Allah ba bukata yake da ita ba Shi ne mawadaci shi ke babu yana kiran mu ne dan mu bayar mu samu daukaka hanta ha antum haula in tud'una li tunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني فأنتم الفقراء Allah shi ne mawadaci mu ne mabukata to da haka ba bukata yake da yake da yake mu ba da dukiya ba ya bayar ne dan ya ki darajar mu ya kuma yi mana jarabawa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu jarabawa nan shi gudan tsayawa insha Allah za mu tsaya nan sai Allah kai mu gobe bi iznillah sai mu dora daga da mu tsaya na Masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna bakwai ga watan Ramadan jira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa madina shekara 1447 farmakallahu mai tambaya na tambaya na cewa ne hukuncin cewa da ake wanda ya yi zane da fiyar wani to ya sani bashi ne ya ci komi daɗiya za a yi zina da zuri'ar shi kenan laifin wani na shafar wani wannan ba wai hadisi ba ne a ikon gani ba hadisi ba ne ya ce wai duk wanda ya yi zina to sai an yi zina da yasa. iyaka dai yakan faru a tsadance ma'ana yadda kai haka za a yi maka an gane ko yadda kai haka za a yi maka tuna ita kuma wannan ai ba wai hukunci aka mata ba abinda ba sani ba wai hukunci aka mata ba cewa an mata hukunci ta yi zina saboda babanta ya yi zina a'a ma'ana ɗabi'ar ce ke na so ba hukunci ba ɗabi'ar ce saboda kai kai mu na ɗabi'a to na ɗabi'a za ta yi na so ta kai ga diyanka kuma sakamako min jinsil amal amma dai ba wai hadisi bane kuma ba wai tabbatacce bane yana iya yiwa Allah aiwatar domin wata hikima ta amma ba wai hadisi bane ko aya cewa duk wanda ya zana sai a ji zana da diyarsa wallahu a'lam wakallahu wanda yana cewa shine ke matafiyi ne kuma ya kai tafiya kwana uku ko biyar kuma gashi ana cikin wannan wata mai falala shin rakawoyin da yake yi na farilla shin zai bar kasaru ne shi ci gaba ko ko zai ci gaba da kasaru domin ya ga akwai falala sosai to ya dangana ina iya sallolinsa ya eh, sallolinsa tun da dama ce azumin ma an ce masa ya ajiye amma kaga bai kawo maganar azumin ba saboda kuma azumin ya fi wannan sallolin wahala amma bai kawo ba saboda kamar ya ɗauka azumin yana iya ba yana yi a azumi ba ce dole sai ka ajiye shi ba amma kai azumin ka yayi kyau haka nan kana mata bi sallah ba ce dole sai ka cika ta sallar ka ba an gane na fulfuli ba ce sai ka yi su ba amma an ka samu sarari kai yi su dama ce ta wannan watan wala ba a an gane ko kuma idan zaka zauna ka wuce kwana uku dama kuma akwai kaulin malamai cewa zaka cika da sallah sannan kuma kana zauna a gari duk da sunan ka matafi amma kana zauna a gari ya kamata ka dinga halarta sallar jama'a ba ka keɓance kanka ka ce kai za ka ci gaba da sallah don kai ƙasar ka daina zuwa masallaci ka daina jami saboda masallacin ba ƙasar ake ba to ka gani kuma ka gara ka je masallacin ka yi jami'in ka bi jami'i ko ka harfa ka yi jami'in ka ma cika hudun ya fi a ce kawai kai kai mantena ɗin don kai ƙasar kai ta sallah kai kaɗai raka a ɗaki wallahu a'lam ɗaukallawan gana tambaya dangane da karatun da aka yi ce dangane da kama sale gaifin dinin da aka ce ajabar kufara na batu su mai hijju fatarawa masara ita ce duniya koko ne wani ai misali ne aisha ta Allah ce kama sale ita duniya Allah ba mu labara la'ibun wa lahawun wa zinatun yanayin ta ai duniya ita ce muke ciki an hanta yana duniya ta ke ga ta muna ciki amma ya hakikaninta yake Allah ya ba mu labarin hakikaninta ne sai buga masala misali cewa kamar kaza kamar kaza kamar kai ne a ce an takalla asadi kaga amma ka musalta kaka. idan mutumin da bai ga san ka ba in ya san eh, eh, zaki zai gano ka masalul ladina hum milu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu atwara kaga misali ne ake buga ba dan ya kusanto maka idan ka fahimci misalin to za ka fahimci hakikanin wannan al'amari wallahu a'lam